Yunana Sura uku Yunana ya tafi Ninebe Sa'an nan sai maganar Ubangiji ta zo wa Yunana sau na biyu, Tafi babban birnin nan Ninebe, ka yi masa shelar saƙon da na ba ka, sai Yunana ya yi biyayya da maganar Ubangiji, ya tafi Ninebe, Ninebe birni ne da yake da muhimmanci. wanda sai an ɗauki kwana uku kafin a iya zaga shi, a rana ta fari, Yunana ya kama tafiya yana ratsa birnin, sai ya yi shela cewa, Nan da kwana arba'in za a hallaka Ninebe? Mutanen Ninebe kuwa suka gazganta Allah, aka yi shela a yi azumi, sai dukansu daga babba har zuwa ƙaraminsu. suka sa tufafin makoki, da saƙon Yunana ya kai kunnen sarkin Nenebe. sai ya tashi daga kujerar mulkinsa, ya tuɓe alkyabbarsa, ya sa rigar makoki, ya zauna cikin toka, sai ya yi umarni a Nenebe cewa, Bisa ga umarnin sarki da fadawansa, kada a bar wani mutum ko dabba, garke ko shanu. su ɗanɗana wani abu, kada a bari su ci ko su sha, bari kowane mutum da dabba Ya yafa rigunan makoki, kowa ya roƙi Allah da gaske, kowa kuma ya bar mugayen ayyukan da yake yi, wa ya sani, ko Allah zai ji tausayinmu da kuma juyayinmu. Ya janye zafin fushinsa don kada mu hallaka, da Allah ya ga abin da suka yi, da kuma yadda suka juya daga mugayen hanyoyinsu, sai ya ji tausayinsu, bai kawo hallaka a kansu yadda ya yi shirin yi ba.